Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Eh, ‘Yan uwa ‘yan Nijar da fatan kuna lafiya kuma ana gudanar da sallah ana gudanar da ibadar Ramadan lafiya cikin ƙoshin lafiya. Bayan haka insha Allah ga wata tsaraba za mu ce da na ɗauko daga Facebook na ce bari mu kawo ta a wannan shafin na YouTube. Insha Allahu za ta amfani yan uwa sosai eh, wannan abu ne da ya dami matasan musamman na Nijar eh, ganin yadda da yawan sun ɗauki wannan a matsayin al'ada alhali a zahirance yana wahalar da wasu mu sosai da sosai insha Allah. Eh, Na'am, ba komi ba ne wannan abin illa yadda za ka ga wani lokacin matasanmu za ka ga mutum ya je neman kuɗi a wata ƙasar yana wahala. Ya shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar wasu ma fiye da haka. Amma bayan waɗannan shekarun ka dawo gida kai matashi da 'yan canjinka da 'yan kuɗinka. Eh, abin mamaki kai ba ka yi aikin hannu ba don ka dogara da kanka. ba misali ko a ƙasarka ko a, a, inda kake zama kai kuma kai kuma ba ka yi kasuwanci da kuɗin ba don ka samu riba ba ma'ana kuɗin ka dinga kasuwanci da su suna shigowa ta yadda kai eh, ba za ka kashe kuɗin ba kawai su ba su shigo ba so da haka sai dai ka ga yawanci sun an sayi moto kasiya misali a yi ta yawo cikin gari ba aikin baƙi balle na fari na za ka ga matashi ba aikin baƙi balle na fari sai dai ka ga yana ta shagali walli da kuɗi wata ɗaya biyu uku sai ka ga kuɗin sun ƙare mutum shi ma da ya sa sai ga ya kashe shi sai ka ga kuma ana batun a dawo wurin nan da ya shekara kilan biyar ko fiye da haka yana wannan wahala sai ka ga ya kashe su kuma yana batun ya dawo kuma abin mamaki fa wani har kuɗin motar da zai dawo sai ya aro kuma cikin mutanen wannan ya nuna yadda wasu mukilan ba sa sunyan sana'a a gida ko kuma ba a mai da hankali a kan aikin hannu yadda za ka yi aikin hannu ba wai ka samu kuɗi ka je gida ƙasarka ka yi ta abu da zaman fada kuɗi kana ta wasa da kuɗi har su ƙare kuma ka dawo inda kai wahalar neman kuɗin nan a ce ka ɗime waɗannan shekara wannan ba ƙaramin babban ƙalubale ba ne gare mu kuma cikin mutanenmu fa za ka ga wani tun yana matashi yake irin wannan neman kuɗin har ya tsufa yana yi har yayansa su taso su koya ba wani tsari da ake ta wannan yawo mutum ya gina kansa da iyalansa da bayansa nan gaba eh, to gaskiya wannan abin abu ne wanda ya kamata a ci matasa sun tsaya sun yi tunani da da kansu ko matashi eh yana da kyau misali matasan mu da yawa suna koya aika hannu da kasuwanci amma abin ban mamaki zaka ga idan sun dawo gida ba sa yin wannan aikin hannu ko kasuwanci. su da haka 'yan uwa wannan saƙon shine ba wai wani tozarci ba ne ko makamancin haka a'a. Magana ce wadda ya kamata matasa mu su su duba su gani. Eh, saboda idan kana nema to ka nemi hanyar da za ka dinga sarrafa wannan neman ta yadda zai amfani ka gaba ba wai kai kaɗai ba tunda mu cikin mu yanzu zaka ga irin masu wannan abin zaka ga wani tun yana matashi tun yana matashi maji ƙarfinsa yake irin wannan neman ya je ya she shekara biyu biyar ya dawo ɗan abin da ya zo da shi ya zo gida ya zauna baya aikin kuma ya kashe sai kuma ka ga ya koma haka idan ya koma nan kuma zai kwashe wasu shekaru biyu biyar Eh, ko, biyu. Kuma sai kaga ya zo da yan kuɗinsa bai wata sana'a ba, ya kashe su ya koma. A haka haka ga matashi ya girma ya, har ya tsufa. So wannan kunga ga ba riba kenan. Amma idan ka tsaya ka yi aikin hannu ko wata sana'a, za ka ga kai da kanka za ka sauƙaƙa ma kanka. Eh, za ka sauƙaƙa ma kanka. Don haka ‘yan uwa na matasa, ‘yan Nijar, mu kula mu lura. Eh, mu kula mu lura kuma mu gyara. Ba nima ne da laifi ba ko kuma ka je ka nemo, ah, halali ka da laifi ba, a'a. Amma yana da kyau neman nan da kake yi to kada ya kasance kullum saboda akwai lokacin da ƙarfinka zai ƙare, akwai lokacin da za ka kasa. to idan ba ka yi wani tsari ba wanda nan gaba kilan za ka dogara da kanka in dai irin gani ma ce ta aje a samu a dawo gida a kashe wannan ba za ta iya gyara mana kanmu ba nan gaba so ta haka eh, tsara ta yadda za a wannan yawon da muke yi zai amfani mu sosai nan gaba shi ne zai amfani mu eh, muna fatan za ku afuwa. Na'am, don haka mai neman ƙarin bayani zai iya ziyarci shafin Abu Zaid ɗan Nijar inda aka tafka muhawarori akan wannan muƙala da kuma inda kowa tufa albarkacin bakinsa akan wannan muƙala. Da yawa sun fahimta kuma sun tabbatar da babban ƙalubale ne gare mu To yanzu abin da ya rage ne hanyar da za mu bi mu gyara, hanyar da za mu bi mu gyara domin cigabanmu, domin cigaban ƙasarmu, domin cigaban al'ummarmu. Eh, ina muku fatan alheri. Allah ya ɗaukaka ƙasarmu, Allah ya ɗaukaka nemanmu, Allah ya ɗaukaka mu. Allah Ubangiji ya zaunar da ƙasarmu lafiya. Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya da sauran ƙasashen musulmi na duniya baki ɗaya. Fatan alheri zuwa gare ku. Insha na ku ne Abu Zaidu Barmini ɗan Nijar wanda aka fi sani da Abu Zaidu ɗan Nijar.